This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16 kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Amurka Barack Obama ya dawo nan Amurka da daren jiya Juma'a bayan balaguran kwanaki uku a kasashen waje inda ya da zango a Sweden da Rasha da neman goyon bayan al'ummomin duniya kan shirin ɗaukar matakin soja a Siriya. A yayin taron G20 da aka yi a St. Petersburg na ƙasar Rasha, Mr. Obama ya gana da shugabannin ƙasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya ya sami goyon bayan shugaban Faransa da na Turkiyya da wasu shugabannin. To amma shugaban Rasha Vladimir Putin ya ci gaba da turjewa kan shirin kai duk wani irin hari kan gwamnatin shugaba Bashar al-Assad na Siriya. Bayan da ya dawo Washington, shugaba Obama zai gabatar da buƙatarsa ta kai tsaye wato takaitaccen hari kan Siriya kai tsaye. ga amurkawa a wani jawabin da za a yada ta gidajen talabijin ranar talata shugaba obama ya bayyana cewa gwamnatin assad ta saba ma hani da ƙasa da ƙasa ta yi sannan assad ya aikata mummunan kisan kai kan fararen hula wanda ya ce laifi ne da ba za a lamunta da shi ba tun da farko da yake magana a st petersburg jiya juma'a ms obama ya ce za a kai duk wani iri wato duk wani hari a siriya ne da zumar na ƙasa ƙarfin makaman gubar gwamnatin siriya to amma ya ce dole ne duniya ta ci gaba da ƙoƙarin bullo da tsarin siyasar da zai kawo kwanciyar hankali da ci gaba da zaman lafiya da kuma halalci a siriyar a halin da ake ciki kuma 'yan tawayen siriya sun jinye daga wani daɗaɗɗen garin kirista da ke arewacin birnin dimashku bayan da gwamnatin siriya ta tura tankokin yaƙi baya ga ɗaukar sauran matakan fuskantar su ƙungiyar kula da harkokin kare haƙƙin ɗan adam a siriya da kuma ƙungiyar dakarun 'yan tawaye na free syrian army sun faɗi jiya jama'a cewa 'yan tawaye sun ƙwace tare da lalata wuraren da aka girke sojoji a yayin wata fafatawar da aka yi a garin ma'alula har yanzu wurin na hannun wasu mayakan da ke goyon bayan gwamnatin bashar al-assad a rangamar da aka yi a garin na ma'alula a wannan satin ya bayyana karara irin tsaka mai wuyar da al'ummar kiristan siriya tsiraru suka samu kansu ciki bayan sun yi ta samun kariya a ma'alular daga dakarun da ke goyon bayan assad mazauna garin na fargabar cewa 'yan bindigar da ke da alaka da alka'ida da ke cikin 'yan tawayen siriya za su yi kokarin kawar da wannan al'ummar fararen hula sama da dubu ɗari ne dai suka mutu a wannan yaƙi na basasa yayin da kuma su 'yan siriyar wajen miliyan hudu suka rasa muhallinsu kimanin mutane miliyan biyu kuma sun gudu zuwa makwabtan ƙasashe irin su jordan da labanan da turkiya tofa kuna shan labaran ne daga sashen hausa muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ƙungiyar ƙasashe ashirin mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya ta yanke shawarar matsa lamba ma kamfanoni mafiya girma a duniya da su rinka biyan haraji fiye da yadda suke biya a yanzu. Shugabannin ƙasashe a taron shekara-shekara na G20 da aka yi a St. Petersburg na ƙasar Rasha. sun cimma yarjejeniya wato ah, da cewa za su amince da wani daftarin biyan haraji da kungiyar haɓaka tattalin arziki ta duniya ke tsarawa shirin zai toshe duk wani liƙin da kamfanoni kan yi amfani da shi wajen ɓoye ribar da ya kamata su biya haraji a kai tare da tilasta ma kamfanoni su rinka biyan haraji a ƙasashen da suke gudanar da harkokinsu a wani jawabin bayan taro ƙungiyar ta g20 ta amince da tsarin musayar bayani wato na abubuwan da suka jibanci haraji kai tsaye tsakanin kasashen don a hana manyan kamfanoni ɓoye kuɗaɗe a cikin bankunan wasu ƙasashen waje taron na g20 ya ce dabarar da kamfanoni kan yi amfani da ita wajen ɓoye riba a wasu bankunan ƙasashen waje idan ba a daƙile ta ba za ta kawo rashin adalci da kuma wofinta tsarin biyan haraji kwata-kwata ana sa ran su ma ministocin kudin kasashen g20 din waɗanda suke samar da kashi 90 cikin 100 na adadin kudaden shigar da duniya ke juyawa za su rattaba hannu kan shirin a ƙarshen taron na kwanaki biyu wato yau asabar ɗinnan a birnin moscow amurka ta ce an samu ci gaba ta fannin samun ayyukan yi a cikin watan agusta ta yadda adadin marasa ayyukan yi ya ragu ƙasa ma da abin da aka taɓa gani tun a shekara ta da kuma kamfanoni su ma sun samar da ƙarin ayyukan yi wajen tara. gwamnatin ta faɗi jiya juma'a cewa rashin ayyukan yi ya ragu zuwa kashi 7.3 cikin ɗari. yawan sabbin ayyukan yin da aka samu a watan agusta na nuna cewa tattalin arzikin amurka wanda shi ya fi karfi a duniya na ci gaba to amma fa ba sosai kamar yadda yake ba a farkon shekara ta 2014 a rahoto na baya-bayan nan gwamnati ta kuma yi gyara a adadin ayyukan yin da aka kirkiro a watan yuni da yuli inda ta rage ta ce an sami ayyuka wato kimanin dubu hudu ne a watanni biyu ba kamar yadda aka bayyana ba tun farko jami'ai a arewa maso yammacin pakistan sun ce harin wato wani harin jirgin saman da babu matuki ciki da ake ganin na amurka ne ya hallaka 'yan bindiga akalla shida ciki har da wani babban kwamandan kungiyar haƙani mai suna mulla zagin zadran labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kukumi ne. Wakar lafiya nake rawa gun uwa, da ba mu lafiya da jama'a masu sauraro barkamu da saduwa da ku a wannan lokacin Ibrahim Alfa Ahmed daga birnin Washington DC ga Muhammad Salisu Rabi'u da bayanin irin rahotannin da shirin namu na yau ya kumsa. A gaida Malam Iro, a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda biyu. Rahoto na farko zai magana a game da muhimmancin wanke hannu, yayin da rahoto na biyu zai magana a game da cutar zazzabin cizon sauro Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku yadda ta kasance a taro na musamman da murya Amurka ta shirya a jihar Sokoto. Don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin. A wani yunkuri na nisantar da, da cututtukan da ka iya kamuwa ko ta hanyar gaisuwa ko ta amfani da hannu, likitoci a maraɗi ta jamhuriyar niger na gudanar da shirin wayar da kan al'umma muhimmancin wanke hannu kowane lokaci a matsayin wani mataki na rigakafi. ga yadda ake fama da cutuka kowane fanni malaman tsafta na masu gargaɗi a gane mahimmancin wanke hannu a kowane lokaci lokacin da za a ci ko bayan an ƙare kalaci malam barwa modi mushan tsafta a hukumar kare lafiya ta jiha da ya rasfe kaka ake hannuwa da na manya da na yara ya zama to kullum suna a wanke yara tun da kun ga ba su iya wanke ma kansu hannuwa wannan yaunin ya zama to bisa ga ma'ahinnan su in dai ya zama to za a hada abinci wanda za a ci ya kamata a wanke hannuwa in ya zama to kuma ma za a ci abincin hannu ya kamata ya zama to suna wanke kama uwa za ta ba yaro nono ya kamata ta wanke ta to in hannun ba su tsafta kenan za a samu wani cikas kama in ka fito da bayan daki ya kamata a wanke hannuwa in an ka wanke bayan garin yara allo a wanke hannuwa ko wani bisa haka ko wani abu wanda dai ake tsammanin lalle babu tabbata tsafta gare shi eh, ya zama bi a wanke hannuwa cikin sha'anin a yi tsafta sai na ci karo da wani mai kwasar shara ga kore jakai ni ne isuhu ina aiki ɗaukar shara shara ɗaya. to yanzu idan ko kare shara wani mataki kike ɗauka kai. kayan da muke ɗauka shara da su kana gani ai ba sun sallah. yanzu sai mun zo gida mun yi wanka mun saɓe hannuwanmu da sabini mun saɓe jikinmu da sabini da kyau. me yasa kuke wanke hannunku. saboda lalle wanda ke ɗauka wannan abu yana tare da ɗauka cututtuka da yawa sai dai muna nan muna ta kuka saboda mayanmu su samu su taimaka su sai mu gwam mu sanya ga hannuwanmu da takunkumi na ga hanci. to waɗanne matakai ku mana matsota ka hido ya da kan mutane basu ga wanke hannuwa da sabulu ko toka malam burma modi ya amsa da cewa hannuwa eh, da na manya da na yara ya zama to kullum suna a wanke yara tun da kun ga ba su iya wanke ma kansu hannuwa ke wannan wannan yaunin ya zama to bisa ga ma'ahinnan su in ya zama to za a hada abinci wanda za a ci ya kamata a wanke hannuwa in ya zama to kuma eh, za a ci abincin hannuwa ya kamata ya zama to suna wanke kama uwa za ta ba yaro nono ya kamata ta wanke hannuwanta ta sa hannuwanta ta sha nonon ta samai a baki to in hannun ba su tsafta kenan za a samu wani cikas amma in ka fito da bayan daki ya kamata a wanke hannuwa eh in an ka wanke bayan garin yara allo a wanke hannuwa ga fa dabi'o'i na kudda kudda ya dace mutum ya ta wanke hannuwa kowane lokaci shaibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar a gaida shaibu mani masana harkokin kiwon lafiya sun ta'allaka yawaitar kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro da ake fama da ita da rashin tsabtace muhalli da jama'a ba sa yi Ƙwararru akan sha'anin lafiya sun ce cutar zazzabin cizon sauro na ɗaya daga cikin manyan cututtuka masu kisa a nahiyar afirka waɗanda ke yaɗuwa ta hanyar cizon sauro yawan zubar da shara barkatai a magudanan ruwa da gefen hanyoyi da lungunan garin kano da kewaye da barin ruwa na kwanciya musamman a lokutan damina na taimakawa wajen yaɗuwar sauro domin sauro ya fi son rayuwa a muhalli mara tsafta bincike a birnin kano ya nuna yadda jama'a ke rayuwa cikin ƙazanta inda za ka iske magudanan ruwa makil da shara kwatoci a buɗe wasu lokuta ma har da ba haya a kan tituna, waɗanda dukkaninsu ke kawo cututtukan cizon sauro koya mutane ke kula da mahallinsu ta ci gamin ƙoƙarin da ya samu yara su zo su tattara su zubar a ɗan basu wani abu saboda dalilin rashin wajen zuba shara ta kamar mai wato ni dai da sassafe kullum na kasa yara na su tsaftace mahallin su share ko ina ba ajiye ruwan kwata kofar gida a zuwa share ta a zai gan so tare mutane da yawa makwata wani ba su masu su samsan ba su su yi. shugaban kungiyoyin aikin gayya na jihar kano ibrahim garba aminu ya bayyana su na kare kai daga cututtuka. wani kawai yana fitowa kofar gidansa sai ya zo ya watsa shara a magudanar ruwa ko kuma a turo yara ƙanana ne su kai gunda aka killace don a zuba shara sai kawai su zo su zubar da ita a cikin fi layi, shi aikin gayya abu uku ne yake kafa shi matsalarsu ta kayan aiki ce kawai da zarar ƙungiyoyi suna da kayan aiki a hannunsu a kowane lokaci suka yi niyya za su gudanar da wani aikin su ba sai sun jiran asabar ko lahadi ba wannan daraktan tsabtace muhalli na ma'aikatar muhalli ta jihar kano Malam Abubakar Rabiu Dan Hassan ya ce gwamnatin Kano ta keɓe wuraren zubar da shara a kowace karamar hukuma a kan wa'ancan santoshi gwamnati jiha ta ba da umarni ƙananan hukumomi nemi filaye ko gida ne ko fili ne ko gidanka ne in ya zo in ake gani ya dace a da shi gurin tara shara a kwashe za a saya ko nawa ne a biya ka a rushe a mai da shi wurin da mutane su zuba shara kowace karamar hukuma za an ce akalla ta samar da guda goma ta cikin birni a yaki da cutar da sauro da muke muna yi ne don mu rage cutar malaria. Ya kuma nemi haɗin kan al'umma domin yaƙi da zazzabin cizon sauro. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya. A gaida Baraka Bashir. Yanzu kuma za mu kai ga yadda tattaunawa ta musamman ta kasance a jihar Sokoto tare da Dr. Halluru Alasan, shugaban asibitin kashi na garin Wamako da ke jihar Sokoto, kuma ƙwararre ne akan lafiyar ƙananan yara. Tambayoyin dai sun gudana ne tare da ni da kuma abokin aikina Nasiru Yakubu Birnin Yaro. na kuma fara tambayar Dr. Halluru Alasan kowane irin matakai aka ɗauka a jihar Sokoto don magance yawaitar mace-macen mata yayin haihuwa ina mai farin ciki ga muku jihar sokoto ko kuma ma'aikatar lahiya ta amsa kiran da duk gwamnatin tarayya ta yi mata na kyautata kula da lafiyar mata masu ciki da kuma 'yan yara ta wace hanya suke wannan ta amsa da hannu biyu wasu shirarruka da aka fito da su da aka tabbatar da cewa suna ba da ingancin lafiya ga mata masu ciki da kuma 'yan eh, yara ƙasa shekara biyar misali a waɗannan shirarwa an tabbatar da suna kawo ƙarin lahiya ga mata sannan kuma da rage mace-macensu to waɗannan shirarwa suna da yawa wanda ɗan a gurguje zan tabbatar muku cewa jihar sokoto tana ɗaya daga cikin jihohin da suka fara ƙaddamar da ba da magani kyauta musamman ga mata masu ciki da 'yan yara ƙasa shekara biyar wannan ana nufin da da mace tabbatar da tana da ciki za ta je asibiti inda za a yi mata awo a tabbatar da cikin nan to daga wannan rana ɗin har lokacin da Allah ya saukar da ita lafiya duk da ta yi asibiti ke gwamnati ta ɗauki nauyin ba ta magani kowane iri ne na ƙarin jini ne an ganta da wata cuta ce irin malaria ko ƙarancin jini duk waɗannan magunguna an tanade su an ajiye ana ba su kyauta duk faɗin jihar Sokoto haka nan su ma yara ƙasa da shekara biyar da da an kai yaro zai shiga wannan wurin a ɗauke shi a rijista ɗi ne a sa shi cikin duk inda ya zaba garin su ne birni da kawai zai zo da radda an ka kawo sunan shi an haife shi ya shiga cikin wannan rijista to wannan duk wata rashin lafiya da ta same shi zai zo wannan ya kawo shi da cewa yana da rijista an da waɗannan magunguna ana bayar da su kyauta duka daga radda an ka haife shi har zuwa shekara biyar to waɗannan suna ɗaya daga cikin shirin da gwamnatin jihar sokoto tun farin da gwamnatin ta ta bada wannan umarni kuma lokacin a wannan shawara an yanke ta lokacin da aka yi mitin na wasu gwamnoni na jihohin arewa northern governors forum waɗanda suna ɗaya da cikin shawarar da sun kai don su ba da tasu gudunmawa wajen yaƙi da yawan mace mace mata da 'yan yara sannan kuma jihar sokoto ta yi na'am da wannan shiri da an ka hito na aiko unguzoma da za a tura birni da ƙauye na jihar sokoto waɗanda mun tabbatar da cewa wannan rashin ƙwararrun ma'aikata a cikin ƙauyukanmu yana ɗaya daga abubuwan da ke kawo mace-mace saboda in mace mai ciki ta zo ba ta samun cikakken kula ga waɗansu sun ka kware masana harka haihuwa to wannan an samu wannan haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin jihar sokoto da gwamnatin tarayya inda aka nemo unguzumomi daga wasu sassa na najeriya an kawo su nan jihar sokoto an karɓe su an yi haɗin gwiwa akwai tallafin da gwamnatin jiha ke ba kuma akwai tallafin da ita karamar hukuma take su wanda duk wata ana ba su an tanadar musu masauki da wurin aiki to waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da kuma jihar sokoto take yi don tabbatar da cewa an rage yawan mace-mace da na mata da 'yan yara sannan jihar sokoto ta tana ɗaya daga cikin jihohin da ta kafa wannan ma'aikata da ake kira da primary health care development agency wadda musamman ita ce aka yi don ta kula da matsalolin mata masu ciki daga haihuwa ne harka yaƙi da wasu cututtuka ne irin sha'inna da makamantansu da irin cututtuka in yara amai da zawo da mura wanda suna daga cikin abin da ke kashe yara saboda haka jiya sokoto ta bi sauran yan uwanta da ta kaddamar da wannan ma'aikata ta nan tana zaman kanta kamar yadda aka sanadar aka bada umarnin a to waɗannan ina ganin suna ɗaya daga cikin abubuwan da kila zan fara ba fashin baki da su cewa ga abubuwan da gwamnatin jiha ta yi don tabbatar da cewa an rage mace-macen mata masu ciki da yara ƙasa da shekara biyar. likita a wasu jihohin akan ɗan samu wani shiri na horar da mumu na karkara dabarun ansa haihuwa domin duk da wannan mataki da gwamnatocin jihohi ke ɗauka har yanzu akwai guraren da akan samu mutane ba sa son zuwa asibiti shin wannan abu ya yake a jihar sokoto ɗaya kenan na biyu kafin a fara wannan shirin ya yanayin ziyartar mata zuwa asibiti domin awo yake bayan an gabatar da wannan shiri na bada wannan kiwon lafiya kyauta ga mata masu juna biyu ya kuma yanayin zuwan matan yake a yanzu a jihar sokoto alhamdulillah kamar da nake maka shirarkan da muka yi suna da yawa a wannan tambaya ka koyar da ko karar da ilmantar da ma'aikatanmu yana cike abin da ake yi ko da yaushe tare da haɗin gwiwa gwamnatin tarayya da kuma international primary health care development agency ba daɗe wannan ba an ƙare an yi horar da mata unguzoma ga irin wasu sabbin hanyoyi da ake taimakawa mace mai ciki saboda haka akwai yaushe horar da ma'aikata yana ɗaya da cikin abin da ma'aikatan lahiya ke gudanarwa in mun bi baya shekaru wannan waje a ce dubu biyu da takwas lokacin da aka wani ƙididdiga menene yawan matan da ke mutuwa a najeriya ƙididdiga ta nuna cewa ga lokacin fiye da mace 840 ke mutuwa a kowace haihuwa dubu da an kai a Najeriya ga wanda kuma aksarin waɗannan mace-macen duka a jihohin arewa ne. Saboda haka ƙididdiga da an ka sake ta eh, dubu biyu da goma ta nuna ragowa kwarai-kwarai bisa ga yanzu akwai ana kimanta cewa mace 545 ke mutuwa a kowace haihuwa 100 da an kai a wannan shekara. wanda ya nuna akwai ragowa kwarai-kwarai inda muka hito matanmu masu zuwa awo ciki a ce akalla sun yi ziyara hudu nan da ake bukata da lokacin da mace ta samu ciki ba su kai kashi talatin ba bisa ɗari a halin yanzu ana ganin wajen ya kai wajen hamsin masu zuwa awo din nan guda hudu da ake bukata wannan duk ya zo sanadiyar faɗakar da kansu da ake yi sannan da kuma gina ɗakunan shan magani a birni da ƙauye inda ya rage musu wahala ba sai sun zo karamar hukumar su bai babban harkar su a cikin ƙauyukan su akwai shirarukan da gwamnatin jiha ta yi na gina ɗakunan shan magani an tanadi ma'aikata wanda ya rage wahalar da mata ke yi su je neman asibiti wannan ya kawo ƙarin nasarar yawan matan da suke zakwa alhamdulillah mun samu ƙarin yawan ziyarar da mata da ke yi zuwa ganin likita. Likita za mu so a gaya mana daga ayyukan da kuke gudanarwa wannan matsaloli ne suka fi damun mata masu juna biyu a jihar Sokoto wanda ke jawo salwanta rayuka. Ɗaya daga matsalar da muka buga ta damuwarsu ne saurin fahimtar cewa mace tana da matsala. Lokacin da an ka fara naƙuda wasu suna barin sai an ce sai an kai hawa ɗin nan ta fito sannan ta san asibiti. to wani bi wannan banda lokacin da aka yi a zuwa asibiti yana ɗaya daga cikin matsalar da muke da shi wanda kuma yana horar ne sanadiyar rashin ilmantarwa wanda kuma alhamdulillah mun dokafa kwarai-kwarai wajen ilmantar da zuciya da alamun da rada an ce an ga alamar ciki to yana da kyau a yi wannan ziyara din cikin lokaci don duk wani bincike da za a yi a gane akwai wata matsala ga aishi da wuri to wannan zakwa makare yana ɗaya daga cikin matsalolin da muke fuskanta wanda alhamdulillah kuma da ilmantarwa ana samun nasara mata suna zakwa cikin lokaci wanda ya kawo shi na sa aka samu ragowar mace-macen mata ɗinnan likita a wasu jihohin mun lura cewa abin da yake hana mata zuwa awo tun daga farkon ciki da aka samu har zuwa lokacin haihuwa domin kula da lafiyarsu shine akwai matsala na su malaman asibiti da suke yawan cusguna ma mata eh, hantara domin wannan yana jawo matan su ki zuwa ga asibitin ɗaya kenan sannan na biyu akwai mazan da suke hana wato suke hana matansu su zo ga asibitin a duba lafiyarsu domin a guje wa mace-macen wannan mace-mace na mata masu juna biyu da ake samu yaya abin yake a jihar sokoto akwai irin wayannan in akwai wani mataki wato asibitoci kuka ɗauka musamman hukumar lafiya ta ɗauka domin a kawar da wannan matsalolin farko magana ta na gaya maka gwamnatin jiha kamar lokacin da aka kididdiga bincike me dalilan mace-macen mata masu ciki ɗaya daga cikin abubuwan da muka samu shine rashin ma'aikata isassu wato ya yi muna illa bisa ga cewa ba su da kirki rashin ma'aikatan ne masu aiki a cikin asibitocinmu ya yi ci mana tuwa a kwarya a lokacin to gwamnati jihar ta fuskantar da tabbatar da cewa an koyar da mutane ga an su makaranta sun je sun samu ilimi sannan an tura su ƙauyukan ga an gina asibitoci rashin asibitoci yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo mana mace-mace to an ba da umarnin cewa kowace ƙaramar hukuma yanzu ga kamar da taken da gwamnatin ta ta ba su a rasa eh, tazarar asibiti tsakanin asibiti wuce kai wuce kilomita biyar tsakanin wannan ɗakin magani da wannan kuma faɗin jihar ga duka an yi wannan don an umarci su ƙananan hukumomi su da da cewa sun gina waɗannan asibitoci kuma sun ba da ma'aikata na wuri. wannan ya kawo mana cewa matan mu ba za su yi taya mai nisa ba su zo asibiti sannan wayar da kai kwarai-kwarai muka fahimci cewa akwai wasu saboda rashin ilimi suna hana matansu zuwa saboda ba su fahimci amfanin wannan ba amma alhamdulillah da shekara ta 2008 zuwa yanzu nan kamar da muka gani alƙalin sun nuna cewa lallai an samu yawan mata masu zakuwa au wannan ya nuna cewa amfanin wayar da kan mutane da an kai ya ba da amfani ganin cewa kulawa da mace mai ciki yana da matukar muhimmanci domin guje ma wannan matsaloli da muke magana a kansu yanzu za mu zo mu san irin shin banda maganar zuwa asibiti da kuma kulawa da lafiyarsu akwai wani shiri da hukumar lafiya ta jihar sokoto ta yi na a nuna ma matan baya ga kulawa da lafiyansu zuwa a basu magani a kula kuma da lafiyar su da na ɗan da ke cikin su akwai wasu abubuwa da ya kamata su yi na ƙashin kansu a wasu jihohin akwai irin wayannan a nuna musu ga abin da za su ci ga abin da za su yi kaza ga yanda su kula akwai irin wannan shirin a jihar sokoto ai a shirin kula da lafiyar jama'a musamman na mata masu ciki shine amfanin zuwan su ziyarar nan da ake masu su zo so hudu da da sun ka samu ciki duk mace mai ciki ta zo asibiti wajen awo bayan ta karbi katinta ta zauna akwai ana lokaci lokaci da ake musu bita ana masu wayar da kansu ga da ya kamata abincin da ya kamata su ci irin yanayi da ya kamata aikin da ya kamata su yi alamun wasu cututtuka da in za su shiga jikinsu da ya kamata su kula da lahiyar su a koyaushe duk suka zo wannan ziyara din ta awo ne ba a auna nauyin cikin su ba a ga girman shi a dibijini har da magana ana yi musu irin gehe abincin da ya kamata su ci da ya kamata su kula da lahiyar su saboda haka wannan bai tsaya kawai ga a ganin su dai ya cikin ki wata kaza ta ki ga magani ana wayar da su ana ilmantar da kansu kwarai don su ma a san su ana wannan kungiya kungiya da ake na tsakanin su mata a haɗa su wancin kila haihuwar ta biyu ga biyar gare ta akwai experience ko kuma sanayya wadda ta suka samu saboda sun yawa fiye da saura su su koyar da yan uwansu a kowannan da ake du wurin da ake awa da mata ma ciki a asibitocin mu likita a matsayinka na kwararre akan lafiyar ƙananan yara wani irin tanadi na ba da lafiya ga ƙananan yara kuke da shi a jihar sokoto kamar yadda gaya maka lokacin da an ka fito da wannan take na bayar da magani kyauta ga mata masu ciki har da ƙananan yara masu ƙasa da shekara biyar musamman ana kula da cututtukan na nasu da muka san su ne kan gaba wajen kashe yara musamman a ce malaria pneumonia haƙarƙari da amai da zawo waɗannan magunguna an tanade su yaron duk da ya zo ya rijista kamar da lokaci guda ake bayar da su ko duk asibitocin ga ana bayar da su duk yaron da ya zo ana kula da su ana bayar da waɗannan magunguna sannan akwai wannan shiri na health week wanda wani mako ne wanda an kai suwa a ƙasar najeriya so biyu ake yi ne eh, national health week inda ake ba da magani musamman ga 'yan yara da mata masu ciki ba za a dubi cututtuka kala-kala bacin waɗanda aka saba da ganin su malaria haƙarƙari amai da zawo ana ba da sinadari na vitamin a mai kare lahi idanu ana ba da maganin cutar tsutsar ciki da makamantansu saboda haka shiri ne wanda yake gaba ɗaya ya ƙunshi duk wata illa da an ka san za ta haddabi yara an tanade su kuma ana yin shi kamar da ake duk ƙasar nan ta Najeriya so biyu a shekara muna bin sauran ƴan uwanmu don kula da mu. Dr. Halluru Alasan shugaban asibitin kashi na garin Wamako da ke jihar Sokoto kuma kwararre akan lafiyar ƙananan yara kenan. A nan kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon a madadin Ibrahim Alfa Ahmad da waɗanda kuka ji muryoyinsu a nan nake cewa sai Allah ya sada mu a mako mai zuwa. A gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To, shugaban Amurka Barack Obama ya dawo nan Amurka da daren jiya Juma'a. bayan balaguran kwanaki uku a ƙasashen waje inda ya da zango a sweden da rasha da neman goyon bayan al'ummomin duniya kan shirin ɗaukar matakin soji a siriya a halin da ake ciki kuma 'yan tawayen siriya sun janye daga wani daɗaɗɗen garin kirista da ke arewacin birnin damasku bayan da gwamnatin siriya ta tura tankokin yaƙi baya ga ɗaukar sauran matakan fafararsu Ƙarshen shirin namu na yanzu kenan sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye a ciki har da shirin amsoshin tambayoyin ku wanda Ibrahim ka almasi garba yake gabatarwa. Yanzu a madadin duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin da waɗanda aka ji muryoyinsu ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.